na samu wannan ai watsai. ina gajiya lafiya kalam sannu ko wannan yarinya kana son su ne eh ina son ta ta kawure su ne kanwa kice ah ah mallam ya mutu ah mallam wannan yarinya ta iska ne sai ka sai ka ya kashe ni sai ka sai ka ta iska gidi gidi ke dalla saurara kamar ya zai kashe ni kin taba ganin wani ya kashe wani Allah shi yake kashewa ya raya ta iska ne yau kika ce me wannan matar ta ce ba komai ai mu mun saba da gwagwarmayar rayuwa mun gajiya mun ga yau ba abin da mu yake bako a wajen mu ai ba komai kin faɗa masa gashi mu shiga ko mm, mu je kama ni kama ka eh, baka bari a haka Assalamu alaikum. To, to, barka dai. Alhaji, Alhaji lafiya kalau. Lafiya lau. Lafiya kalau. Madalla. Sannan ni yarinya ta zo ta ce ana sallama na ce to. Eh, ni ne na eh. ce ta neman min izini a wurin ka? Allah sai. In zo in gaishe da kai. Domin ka san wane ne ni. Kuma ba da wasa nake yi ba. To. so tari za ka ga wani zai zo da wasa. Eh. Ni ba da wasa nake ba. Shi yasa na zo in nuna maka kaina. Ka san ni in san ka kuma ka san da gaske nake kuma ba a dashi zan yi na wannan aure ba ni akwai komai da ka sani na aure Allah ya rufe asiri alhamdulillah akwai ko gobe ka ce a fito zan fito gaskiya ne hmm. to ai alhaji dama ai duk wani uba ai irin ku yake so su zo gurin yarsa ko ba haka bane gaskiya ne saboda waɗannan yara da kake gani mafi yawancin waɗannan yara suke zuwa wallahi ba auren ne a sa ba kawai sai dai kawai dai su bata wa kansu lokaci su bata wa 'yan mutane gaskiya ne ko ba haka ba Gaskiya ne saboda haka na ji daɗin wannan zuwa da kai kuma ubangiji allah isa rabon kaci eh allah isa rabon kaci yanzu abin da za a yi mm. tunda allah ya sa ka zo ka gabatar min da kanka mm. to ni ma zan zauna abin da muka yi muka yanke hukunci mm. to zan gaya mata sai ta gaya maka kuma duk yadda abin ke ciki idan babu damuwa eh. me misayan nan ba ma ka bani nan ba ka sai in baka ta inda wani abu eh. kaga sai mu yi magana to ana haka ni ma tawan aikin nan nan na zo. ga kuma wannan hmm? ga ga hmm? wannan nan kai da sai ka na menene na yara ne ba naka bane a raba yara sai sha alewa to Allah ji hadda wahala ba komai wannan ai ba wani abu bane da da shiri ma na zo ai da ba wannan magana ake ba ranka dade Allahu akbar eh. to ubangiji Allah isa ka maka da alheri amin ya rabbi Allah lambatawa ka sa sufuli eh, to shikenan kana ji eh yin biyata na ƙara so ga na ƙofar gida. Okay. malami haka me ya faru ya zaka zo kofar gidanmu ka kure mana kiɗa sai ka ce ka zo club nan gidanku ne ban gane ba gidanmu ne mana kaga malam ka kashe wannan kiɗan ko ka ja mota ba zan kashe ba ya zaka zo kofar gidan mutane ka cika musu wannan uban kiɗa sannan in maka magana in ce ka kashe ka ce ba za ka kashe ba kuma ka ce ba za ka bar nan gurin ba wannan wani irin sakarci sai dai idan ke ce kike sakarci idan ma nan gidanku ne ai ba ke kaɗai bace a gidan don haka ni ba gurin ki yanzu na ji ba guri na ka zo ba amma ina da ikon da zan iya ce maka ka kashe wannan gidan ko ka bar nan ko ka ba zan kashe ba ko ba zan ba okay haka kace haka nace haka kace to ina zuwa Oops.